وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة بقي قوة رمضان هجرة شكرة da لحدود عشرين تقص daidai da sha takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da bakwai za mu ci gaba da tafsirin ƙur'ani mai girma insha Allah daga kan aya ta ɗari da tamanin da shida ta suratul bakara wa idza sa'alaka ibadi anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون wannan aya ta da shida na suratul bakara tana karantar da mu kamar abubuwa guda shida na farko muhammad bin salih al-usaimin allah ya ji kansa a tafsirinsa tafsirul qur'anil karim a juz'i na biyu shafi na 343 ya ce min fawa'idil aya daga cikin fa'idojin da muke samu game da ita wannan aya anna siyama muzinnatu ijabati du'ai azumi yana cikin abubuwan da ake fatan in mutum ya yi su Allah zai karbi addu'arsa. me yasa ya ce ana fatan karɓan addu'an mai azumi لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في أثناء آية الصيام domin Allah madaukaki yana magana akan azumi sai ya kawo aya da take magana akan addu'a wala siyama innahu zakaraha fi akhirin kalami ala ayati siyam musamman da shike Allah ya kawo ita wannan aya ta addu'a a ƙarshen maganarsa a game da azumi domin haka darasin farko wanda muke samu game da ita wannan aya shine ana fatan Allah zai karbi addu'an mutumin da yake azumi wato idan kana azumi ka yawaita addu'a wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka yi maka tambaya game da ni faɗin ni ƙaribun to ni ina kusa wa idan sa'alaka ibadi idan bayina darasi na biyu kenan Allah yana kusa da waye yana kusa da bayinsa su waye bayinsa waɗanda suke bautansa su ne masu imani ashe ban banda kafirai ita wannan aya da take maganar Allah yana amsa addu'a mai addu'a tana magana ne akan musulmai kawai banda kafirai domin musulmai su ne suka yi imani da Allah kuma su suke bautan Allah wannan aya tana kama da ta suratul a'raf inda Allah yake cewa ud'u rabbakum tadarruan rabbakum wa khufiyah إنه لا يحب المعتدين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا Allah maɗaukaki ya ce ku kira Ubangijinku ku riƙa roƙonsa kuna masu tawali'u kuma ku ɓoye addu'anku. Innahu la yuhibbul mu'tadin lalle shi Allah baya son masu wuce iyaka. ولا تفسدوا في الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين yace wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kuma kada ku yi barna a cikin ƙasa a bayan gyaruwanta idan kuna son Allah ya amshi addu'anku to kar ku rika yin fasadi ku zama mutanen kirki wad'uhu khawfan wa tama'a kuma ku rika roƙon Allah ku rika yin addu'a kuna tsoronsa kuna kuma kwaɗayin rahamarsa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin lalle rahamar Allah tana kusa ga masu kyautatawa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun na suka yi maka tambaya game da ni to kace ni ina kusa rahamar Allah tana kusa ga masu kyautatawa wannan magana ana yin ta ne da masu imani a darasi na uku wannan aya tana tabbatar mana cewa Allah yana amsa kira ujibu wata da'i ya ce ina amsa kiran mai kira ashe Allah yana amsa addu'an bayi ujibu wata da'i iza da'ani ina amsa kiran mai kira idan ya kira ni alkawari ma Allah yayi akan cewa in ka kira shi zai amsa a suratu gafir wa qala rabbukum ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي تولى آية سورة غافر Allah maɗaukaki ce wa ƙala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ku kira ni zan amsa muku kun ga Allah yayi alkawari in dai ka kira shi zai amsa maka innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke girman kai ba sa bauta na kulu na jahannama dakhirin za su shiga wutan jahannama suna makaskanta Allah shi kare ku bin bashir a cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na 312 yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya ta suratu gafir wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin da annabi ya karanta sai ya ce addu'a'u huwal ibada addu'a ita ce ibada don haka addu'a tana da muhimmanci a rayuwar musulmi bayan annabi ya karanta ayan sai ya ce ma'anar an ibadati an du'a'i waɗanda suke girman kai ba sa kirana ba sa roƙona za su shiga wutar jahannama suna makaskanta don haka hadisai suka tabbata masu yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa lallai Allah yana amsa addu'an bawa daga cikin waɗannan hadisai akwai riwaya ta salmanul farisi Allah shi ƙara masa yarda riwayar tana sahihu sunan abi dawud hadisi na 3117 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rabbakum hayyun karimu lalle ubangijin ku mai kunya ne kuma mai kirki ne mai karimci yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra Allah yana kunyar bawansa ya ɗaga hannayensa yana roƙon shi sannan bawan nasa ya saukar da hannayen nasa babu komai a ciki Allah mai kunya ne kuma mai karimci yana kunya a ce bawansa ya ɗaga hannayensa ya roƙe shi kuma ya sauke su bai bashi komi ba a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yastahi an yabsuta al-abdu yadayhi ilayhi yas'alu biha bihima khayran fayaruddahuma kha'ibatayn Allah yana kunyar a ce bawansa ya ɗaga hannayensa yana roƙonsa wani alkhairi sannan wannan bawan na Allah ya sauke hannayensa suna wofintattu babu komi a ciki don haka muddin ka daga hannayenka kana roƙon Allah to fa Allah zai baka darasi na hudu ita wannan aya bata ce mana Allah ya yi alkawari zai biya maka ka nan take ba iyaka abin da Allah ya ce ujibu da wata da'i ina amsa kiran mai kira iza da ani in ya kira ni ka kira Allah to Allah zai amsa maka amma biyan bukata fa ba sharaɗi ba ne ya biya maka bukata nan take akwai hadisai masu yawa akan haka misali riwayar da take cikin sahihul bukhari hadisi na 710 tana sahihu adabil mufrad hadisi na 547 hadisin abu sa'idin al-khudri Allah shi kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min muslimin yad'ullaha bi da'awatin laysa fihi ismun wala qati'atu rahimin illa a atahullahu biha ihda thalathi khisalin babu wani mutum musulmi inji manzon Allah babu wani mutum musulmi da zai roki Allah wata buƙata. wannan buƙatar ya zamanto cikinta babu laifi babu zunubi a ciki sannan kuma babu yanke zumunci kamar wanda zai ce Allah ka raba tsakanina da wane kaga addu'ansa akwai yanke zumunci bai kamata ka yi addu'an Allah ya raba tsakaninka da wani ba sai dai ka yi addu'an Allah ya daidaita tsakaninku idan dai addu'an nan babu zunubi a cikinsa babu yanke zumunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk musulmin da ya roki Allah Allah zai bashi ɗayan uku imma an yi yu'ajjila lahu wata ko dai Allah ya gaggauta biya masa buƙatar kamar yadda ya nema ana iya baka abin da ka nema nan take wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah ko kuma Allah ya adana masa ladan wannan addu'ar tashi ba zai bashi a duniya ba sai a kiyama saboda Allah ya sani abin da yake mafi alhairi ga bawa kai kana neman abu a duniya Allah ya sani baka a lahira shi ya fi don haka sai ya ƙi baka a duniyan ya bari sai a kiyama zai baka babu mamaki kana roƙon Allah ya baka mulki alhali abin da ya rage ma rayuwarka duk bai fi kwana bakwai ba sai Allah ya adana maka wannan abin da ka roƙa zai baka a kiyama saboda ya san ajalinka ya kusa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa imma an yasrifa anhu min su'i mislaha ko kuma Allah ya kawar masa wata fitina wata musiba wani bala'i kwatankwacin abin da ya nema kana neman Allah ya baka wani abu sai Allah ya canza ya kare ka daga wani sharri a dalilin wannan addu'an da ka yi ɗayan ukun nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tabbas musulmi zai samu muddin ya ɗaga hannayensa ya roƙi Allah darasi na biyar ba wai kowace addu'a ce Allah maɗaukaki yake karɓa idan bawa ya yi ta ba sai addu'an nan ta cimma wasu sharuɗa don haka Allah ya ce falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun idan bayina sun maka tambaya game da ni to ni makusanci ne ina amsa kiran mai kira idan ya kira ni amma ga sharaɗi in ji Allah sharaɗin amsa addu'a yasta jibuli su bayina su amsa kirana falyujibu jibuli wal yu'minu bi kuma lallai su yi imani da ni la'allahum yarshudun ashe kafin ka samu ijaba kafin Allah ya biya maka bukata ya amshi addu'arka dole sai ka samu waɗannan sharuɗa guda biyu akwai hadisai da yawa daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuna mana cewa ita addu'a tana da sharaɗi daga cikin waɗannan hadisai akwai riwayar abu huraira tana cikin sahihu sunan tirmizi hadisi na 2766 tana cikin silsilatul ahadithi sahiha hadisi na 594 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah wa antum muqinuna bil ijaba idan za ku roƙi Allah to ku tabbata kuna ƙarfafa yaƙini cewa Allah zai amsa muku kada ka roƙi Allah kana shakka in ji annabi Muhammad wa'alamu an Allah la yaqbalu du'a'an min qalbi ghafilillah annabi ya ce ku sani Allah bai karɓan addu'an da aka yi ta daga zuciyar mutumin da ya shagalta wanda ya rafkanu shi wannan mutumin addu'an da yake yi ba zai samu ijaba ba idan kana son Allah ya amshi addu'anka to ka tabbata addu'an nan da kake kana da yaƙinin cewa Allah zai karba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ya roki Allah to zai samu ijaba matuƙar musulmi ne don haka ka tabbata abin da ka roƙa ɗin nan in dai ba sharri ba ne to Allah zai karba kada a samu akwai kokonto a zuciyarka akwai riwaya da take sahihul bukhari hadisi na 6340 tana sahihu muslim hadisi na 2735 hadisin abu huraira har ilau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal Allah yana karban addu'an ɗayanku matuƙar bai yi garaje ba yaya garajen yake ka yi ta addu'a tsawon lokaci mai yiwuwa ka fi shekara kana roƙon Allah ko shekara biyu ko goma ko ishirin ma baka ga biyan bukata ba sai ka samu karayar zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to daga wannan lokaci ne kake haramta wa kanka samun ijabar Allah komai daɗewa kada ka ɗauka Allah ba zai karɓi addu'anka ba da zaran an samu karaya mutum ya yi garaje ya kulu ya ce da autu falam yustajab na yi ta addu'a tsawon lokaci ba a karɓa min ba fa ya da'u du'a a manzon Allah ya ce sai ya bar addu'an daga wannan lokaci to wannan mutumin bai samun ijaba kun ga ashe dole sai ka ka imani da cewa Allah zai biya maka bukata ɗin falyastajibu jibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun la'alla idan kalman nan ta zo a cikin ƙur'ani a maganar Allah ko a maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kullama ja'at la'alla fi kitabillah fa innaha litta'alil wa laysat littaraji idan kaji Allah yayi magana sai ya ce la'alla to ka tabbatar ne ba wai ana fata ana tammani akwai ko ba bane babu shakka a ciki wato abin nufi duk wanda yayi imani da Allah ya bi sharaɗin addu'a in ya roƙi Allah to tabbas zai samu shiriyar Allah in aka samu la'alla a cikin maganar Allah ko a maganar manzon Allah wannan kalma ta la'alla tana matsayin tabbatarwa ne ba matsayin shakka ba domin idan Allah ya yi magana ya tabbatar abin zai auku ne haka kuma in annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana to wannan magana babu shakka a kanta. waɗannan su ne sharuɗa darussa guda shida waɗanda muke samu a cikin ita wannan aya aya ta gaba Allah maɗaukaki ya ce uhilla lakum uhilla lakum lailatul siyamir rafathu ila nisaikum هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر <clears throat> ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون عبد الله بن عباس الله شكارا مسير دا ya حديث ينا صحيح سنن أبي داود حديث ينا دبو hadisi na 2028 Yace Allah ya saukar da waccan aya wacce ta gabata ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku azumi daga yanzu kamar yanda aka wajabta azumi akan al'umomin da suka gabace ku sai Abdullah bin Abbas ya ce a lokacin da Allah ya wajabta azumi akan musulmai fa kana nasu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutane suka kasance a zamanin annabi a farkon musulunci idan sallul atmata haruma alaihim ta'amu wa sharabu wa nisa'u wa samu ilal qabila an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka gabace ku to azumi yadda ya zo a farkon zamani abdullahi bin abbas ya ce idan aka yi sallar isha to an haramta cin abinci kenan da shan abin sha da tarawa da iyali sai kuma rana ta faɗi washe gari daga sallar isha zuwa faɗuwar rana haka azumi yake a wannan lokaci abin yana da tsanani faktana rajulun li nafsihi sai ana samun wasu mutane suna ha'intar kawunansu domin azumin ya tsananta da zaran an yi sallar isha shikenan ka kama azumi sai kuma washe gari fa jama amra'atahu akan samu mutumin da zai tara da iyalinsa din a wannan dare wa sallar sallal isha'a gashi kuma ya riga yayi sallar isha din fa arada Allahu an yaj'ala dhalika taysiran sai Allah ya nufin ya sauƙaƙa wa musulmai liman baƙi wa ruksa wa manfa'atan zai kawo rangwame zai kawo wani amfani a rayuwar musulmi za a musu sauƙi sai aka saukar da ita wannan aya uhilla lakum lailata siyamin rafafu ila nisa'ikum a yanzu an halatta muku tarawa da iyalanku a daren azumi da rana haramun ne amma da daddare an halatta muku hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ai ku sutura ne ga matanku su ma matanku sutura ne gare ku alim Allahu annakum kuntum taktanuna anfusakum Allah ya sani kun kasance kuna ha'intar kawunan ku eh, an haramta muku da zaran an yi sallar isha kada ku tara da iyali kar ku ci komi kar ku sha wani abu sai rana ta faɗi washe gari to an sani akwai waɗanda suke ha'intar kawunan su waɗanda suke saba wannan ka'ida fataba alaihim Allah ya yafe musu wa afa ya gafarta muku Alimallahu الله kuntun كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم sai Allah ya saukar da sassauci in ji Abdullahi bin Abbas akwai riwaya kuma ta albara'u bin azib tana cikin sahihul bukhari hadisi na 1915 da kuma sahihu sunan abi hadisi na 2314 hadisin yana cikin littafin al-imamu tirmizi hadisi na 2968 albara'u bin ya ce kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sa'ima fa hadarat fa hadara al-iftar sahaba annabi sun kasance idan mutum yana azumi har aka zo lokacin buɗe baki sharaɗi na biyu kenan yanda azumi yake a farkon zamanin musulunci na farko idan aka yi sallar isha to an haramta maka cin wani abu kuma sai washe gari sharaɗi na biyu kuma idan kai buɗe baki to shikenan ka gama kar ka yadda ka yi bacci da zaran ka yi bacci shikenan dokan ta hau kanka an kama azumi sai kuma washe gari fanama qabla an yuftira don haka in ka yadda ka yi bacci kafin ka yi buɗe baki shikenan ka shiga azumin gobe wannan abincin ba za ka ci shi ba lam ya akul lailatahu wa la hatta yumsi don haka muddin rana ta faɗi sai ka yi garaje ka yi gaggawa ka sha ruwa idan har kai gyangyaɗi bacci ya ɗauke ka to kuma ka shiga azumin gobe kenan ko kuma ka bari har aka yi sallar isha nan ma ka shiga azumin gobe kenan akwai wani sahabi in ji albara'u bin azib ana kiransa qaisu bin sirma al-ansari kana sa'iman ya kasance yana azumi yana cikin musulman madina wa kana ya dhaka ya'malu fi ardihi yana da wata gona ya wuni yana aiki falamma hadara al lokacin bude baki a tamra atahu sai ya zo ga matarsa fa kala ya ce mata hal in dake ta'amun akwai abinci a wajenki qalat la tace babu abinci a gidan nan walakin an taliku fa atlubu laka mu dai ba mu da abinci amma bari zan tafi in nemo maka abin da zaka ci ta fita nemo abinci kafin ta dawo ya wuni a gonarsa yana aiki don haka ya gaji kafin ta dawo fa galabatu ainahu fanama sai bacci ya dauke shi kun ga an shiga azumin gobe waja'at imra'atuhu sai ga matarsa ta dawo ga abinci ta samu falamma ra'athu na'iman qalat khaybatan lak ta same shi yayi bacci tace ka tabi animta har kayi bacci ka kusan cewa wanda duk yayi bacci shikenan ya shiga azumin gobe to da ya farka ga abinci ba hali ya ci don kuwa ya riga ya shiga wani azumin gari ya waye ya zarce falamman tasafan nahar rana tana raba tsakiya bushiya alaihi sai ya suma yunwa ta maryawa ai aka garzaya aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah qais bin sirma al-ansari fa ji ga abin da ya auku da shi kwana biyu bai ci komi ba ya suma sai aya ta sauko uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر Allah ya saukar da wannan aya saboda ta zama sauƙi ga rayuwar musulmai. Albara'u bin Azib ya ce, farihu biha farhan shadida, sahabbai sun yi farin ciki da saukan wannan aya, farin cikin mai tsananin gaske. darasi na farko da ita wannan aya take karantar da mu Allah tabaraka wa ta'ala yana sauƙaƙe hukunci ga al'ummar musulmai sauƙin da ba a yi wa magabata ba su magabata ba su da wannan sauƙi yanda aka ce mana ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum an wajabta muku azumi yanda aka wajabta wa magabatan ku su magabata ba su samu wannan sauƙi ba na cewa za a tashi a yi sahur al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne kaɗai Allah ya ba su wannan sauki don haka wata rahama ce mai girma gare mu. أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم الإمام البخاري يكاو وترواية a littafinsa sahihul bukhari hadisi na 1915 labarin albara'u bin azib har ilau Allah shi kara masa yarda albara'u bin azib ya ce lamma nazala saumu ramadan kanu la yaqrabuna nisa a ramadan kullahu a lokacin da Allah ya wajabta azumi ga musulmai a farkon zamanin annabi Muhammad sahabbai ba sa kusantar mata tsawon watan azumin baki ɗayansa saboda ɗan lokacin da aka baka dama bai isa ma ka samu damar tarawa da iyalin naka ba fakana rijalun ya hununa anfusahum sai aka samu wasu mutane suna ha'intar kawunansu fa anzalallahu shine Allah ya saukar da wannan aya alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum riwayar al-imam Ahmad bin Hanbal da take cikin al-Musnad ah, hadisi mai kyau labarin Ka'ab bin Malik ya ce daga cikin mutanen da suka ha'inci kawunan nasu akwai shi kansa Ka'ab bin Malik da kuma Sayyiduna Umar Allah shi kara musu yarda wata rana raja'a Umar ibn al-Khattab min indin Nabi sallallahu alaihi wa sallam zata laila annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan gana da sahabbansa su zauna suna tattaunawa matsaloli da suka shafi shugabanci kamar sayyiduna abubakar da sayyiduna umar da sayyiduna usman manyan sahabbansa saboda haka akan samu lokacin da waɗannan sahabbai sukan daɗe tare da manzon Allah har su yi dare wannan dare sayyiduna umar ya tafi ganawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yana tattaunawa da manzon Allah game da matsala ta shugabanci وقد samira indahu har dai yayi hira can wajen manzon Allah wato dare ya tsala fa wajada imra'atahu qad namat yana dawowa sai ya samu matarsa ta riga ta yi bacci an shiga azumin gobe kenan ko fa aiqabaha sai ya ta da ita wa arada ha ya nemi tarawa da ita fa qala sai tace inni kan nimtu ibn al-khattab doka ta tabbatar in mutum yayi bacci kuma shi shikenan an shiga azumin gobe ka dade baka dawo gida ba ni ku hannaye bacci fa qala sai yace ma nimti ke faɗi gaskiya biki bacci ba umar ya ce biki bace kin dai gyangyadi ko ثم biha sayyiduna umar ya tara da matarsa fagada umar ilan nabi ya kwana cikin nadama abin ya dame shi da sassafe yana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah inni a'taziru ila Allah wa ilayka min nafsi hadhihi al-khati'a ya rasulullah nazo wajenka neman a yafe min Allah shi yafe min kai ma ka yafe min saboda abin da raina mai ganganci yasa na aikata fa innaha zayyanat li fa waqa'tu ahli raina ya kawata min har ya kai ga na tara da iyalina na saɓa ka'idar da akai hal ta ji min rukhsa shin ko ka sami wani rangwame ka sama min wani sauki a wajen Allah akwai abin da zan yi Allah ya min kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lam takun haqiqan bidhalika ya umar kamar ka bai kamata a ce kai zaka saba irin wannan ka'ida ba ya kai umar Allahu akbar sayyidina umar ya koma gida washtadda alaihi al'amarin ya tsananta gare shi yana ta nadama ma falan ga balaga taho Umar yana isa gida sai ga ɗan sako daga Annabi Muhammad yayi sallama wa ke sallama daga wajen Annabi ne ya ce a kira ka na Umar ya juya ya kamo hanya yana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya taras Allah ya saukar da wannan aya Allah ya ce fal'ana daga yau bashi shi ruhunna ku tara da matanku, wabta goma ka taba Allah lakum ku nemi arzikin nan da Allah ya rubuta muku na samun ɗa. Wakulu washrabu kuma ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytil aswad min alfajr. Wannan ya sa Sayyidina Umar ya farin ciki a dalilin wannan yafewa da Allah madaukaki ya masa. Hmm. Sai wani abu ya auku kafin ake samun sababi. wannan sababi sai ya zama alhairi ga musulmai baki ɗaya a dalilin haka Allah ya sassauta wa musulmai an baka damar daga faduwar rana har zuwa fitan alfijir kana da damar ka ci abin da zaka ci ka sha abin da zaka sha ko ka tara da iyali wannan babu laifi darasi na biyu da wannan aya take karantar da mu Allah yana karantar da mu kunya ya ku uwa ka duba sunanul baihaqi a mujallar na bakwai shafi na biyu abdullahi bin abbas ya ce allah ah, maɗaukaki ya yi amfani da wasu kalmomi a ƙur'ani a maimakon ya ce jima'i da mace sai Allah ya amfani da addukhul at-taghashi al ifba al-mubashara ar-rafatu al-lamsu al masu waɗannan kalmomi duka Allah ya yi amfani da su a cikin Ƙur'ani. In an ce addukhul shiga, attagashi rufewa, al'ifba jingina, almubashara cuɗanya, arrafafu tarawa, allamsu taɓawa, almasu shafawa. Abdullah bin Abbas ya ce duka ma'anansu haza kulluhu aljima. abdullahi bin abbas ya ce amma allah bai kira jima'i jima'i a ƙur'ani ba gaira annallaha hayyun karimu. saboda allah mai kunya ne allah mai karimci ne yakni ma sha'a amma sha'a allah yana kinaya da kalmar da ya nufi ya ɓoye wace kalma wacce ya nufi don haka allah ya amfani da waɗannan kalmomi ya ɓoye kalma ta jima'i saboda ya karantar da musulmai su zama masu kunya. kar ya zamanto kana amfani da kalmomi ah, waɗanda suke nuna rashin kunya wannan wani darasi ne gare mu Allah shi samu gane darasi na uku da muke samu a cikin wannan aya a takhfifu min ibtida'i saumi ah, Allah ya sassauta mana da ana fara azumi ne daga sallar isha zuwa faɗuwar rana sai Allah ya sassauta zuwa daga bullan eh, alfijir zuwa faduwar rana kulu washrabu hatta ya lakum al-khayt al-abyad min al aswad min al Allah ya ce ku ci ku sha har dai farin zare ya bayyana muku daga bakin zare na lokaci na alfijir kun ga Allah ya rage mana hukuncin a maimakon a fara azumi daga isha ana fara azumi ne daga alfijir akwai wani sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiransa Adiyu bin Hatim a tai Adiyu dinnan labarinsa yana da tsawo labarinsa yana kunshe da darussa masu yawa in ka samu al'isaba ah, littafin Ibn al-Athir labari na 3604 ko al-Bidayatu wan Nihaya littafin Ibn Kasir a mujallar na biyar shafi na 67 da al-istiab littafin ibnu abdul barri labari na 1800 da al-isaba fi tamyiz sahaba littafin ibn hajar al-asqalani labari na 5479 labarin adiyu bin hatim labari ne wanda yake kunshe da darussa masu yawa ya shafi wannan ayar da muke karantawa da kansa ya ba da labari yace ma rajulun min al kana ashadda karahati li rasulillahi na sami'a bihi minni babu mutumin da ya fi tsananin kin annabi Muhammad a farkon bayyanar manzon Allah babu wani mutum a cikin larabawa wanda ya fi tsananin kin manzon Allah kamar ni sai yace amma ana fakuntu imra'an sharifan na kasance mutum ne mai daraja a cikin mutane na wa kuntu nasraniyan kuma da na kasance mutum ne kirista wato yana addinin kiristaniti wa kuntu asiru fi qaumi bil mirba na kasance ina shugabantar mutane na mutanen idan suka yi noma duk sa'ilin da suka yi noma to za a kasa abin da aka samu kowa ya yi noma zai raba abin da ya samu kashi hudu ya ɗauki kashi guda ya bawa adiyu bin hatim domin shi ne shugaban wannan kabila kuma shugabansu ta wajen addini ya ce wa kuntu malikan fi kaumi don haka na zama kaman sarki ne a cikin jama'ata lima kana yusna'u bi saboda yadda ake girmama ni falamma sami'tu bi rasulillah sallallahu alaihi wa a lokacin da labari ya iso min cewa manzon Allah ya bayyana karihtuhu labarin nan da ya zo min ya sa na kyamaci annabi faƙultu li gulamin kana li arabiyyin na kasance mai tsananin ƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ina da wani yaro shi wannan yaro balarabe ne wa kana ra'iyar ibli yana kiwon raƙumaina sai na ce masa ah, u'ududlimin ibli a jimalan zululan simanan ka zaɓi wasu raƙumai daga cikin raƙuman da kake kiwata min ka zaɓa min manya masu lafiya ka adana min su fahtabisa qariban minni ka tsare min su kusa da ni fa idza samita bi li muhammadin qad wati'a hadhihi bilad da zaran ka ji an ce sojojin muhammadu sun taka wannan ƙasa sun iso ƙasan nan fa azinni to ka zo ka sanar da ni saboda ni ba zan zauna ƙasa guda da muhammadu ba a lokacin kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tura mayaka sassan ƙasar larabawa don haka ya ce da zaran wannan yaro ya samu labari sahabban annabi sun iso ƙasan da suke to ya kawo waɗannan rakumai ya gaya masa saboda shi zai bar ƙasan adiyu bin hatim ya ba da labari ya ce to ana nan kuwa sun innahu a zata za ta ga dacin wata rana sai ya zo min da safe shi yaro. فقال سيتي يا عدي ما كنت صانعا اذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن abin da kake so ka yi ɗin nan wanda ka ce min idan dawakai na sojojin Muhammadu sun iso in gaya maka za ka yi to yanzu fa lokacin yinsa ya yi. Fa inni ƙadar aitu rayatin don kuwa na ga wasu tutoci na mayaka sun iso ƙasan nan, fa sa'altu an yi tambaya waye waɗanne sojoji ne suka iso ƙasan nan. fakalu sai suka ce min hijiyu juyushu muhammad waɗannan sojojin muhammadu ne suka iso saboda haka tunda abin da ka gaya min kenan ni kuma na isar da umarninka ga raƙumai da ka ce in kula ma da su an riga an shirya su sai ya ce to faƙarrib ilayya ajmali kawo min waɗannan raƙumai ɗin faƙarraba ha ya kawo su fahtamaltu bi ahli wa waladi adi bin hatim ce sai na ɗauki iyalina da 'ya'yana na ɗora su kan raƙuma na ɗau dukiyata na ɗora sun makultu sannan sai na ce alhiku eh, bi ahli dini minan nasara bi sham na ce ma wannan yaro daga yau na bar wannan ƙasa zan tafi wajen ‘yan uwana kiristoci da suke zama a siriya fasalattul hushiya shikenan na shiga daji na kama tafiya ya bar ƙasan wa khallaftu bintan lihatim fil yana da ƙanwa sai ya batta bai ɗauke ta ba yana tafiya kuwa sojojin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Ali yake jagorantar su sai gashi sun iso wannan ƙasa a watan Rabi'ul Awwal shekara ta tara daga hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka iso ƙasan suka yaƙe su ba su samu Adiyu bin Hatim ba ya riga ya gudu amma suka kama ƙanwar Adiyu bin Hatim ɗin. Shi ne yake cewa falamma qadimtu shama aqamtu biha lokacin da na isa sham sai na zauna a can siriya tare da kiristoci yan uwana muna addini guda Wata khalafa ne khailu rasulillah ina barin mu sai ga sojojin manzon Allah sun isa garin fatusibu ibnata hatim fi man asabat suka samu kanwata cikin waɗanda aka kama fursunonin yaki faqadima biha ala rasulillah aka zo da fursunonin yaƙi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Madina fi sabaya min min tayyi wa kad balaga rasulullahi harabi ila sham labari ya isa ga annabi cewa adiyu bin hatim ya riga ya gudu ba a same shi ba amma ga kanwarsa an kama ta cikin fursunonin da aka samu to annabi yana tsare fursunoni a jikin masallacin madina hikimar haka ita ce duk sa'ilin da za a yi sallah fursunonin nan za su rika ganin irin ibadar da musulmi Adiyu bin Hatim tana tsare a wannan guri fa marra biha Rasulullah sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai wuce fa qamat ilaihi sai ta miƙe wa kanat imra'a jazla mace ce wato mai jiki ah, idan ta miƙe ana ganin ta a cikin jama'a fa tana miƙewa sai ta ce ya Rasulullah هلك الوالد وغاب الوافد فمن علي من الله عليك يا رسول الله ما هي فيمو يا رجا يا رسول تنتني mai kulawa da ni kuma ya gudu ya banni ka yi min falala ka yi min alhairi ka kyautata min kai ma Allah ya kyautata maka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata wa man ki to waye mai kulawa da ke dinnan wanda ya gudu ya baki qala sai ta ce adiyu bin hatim wa nani ya riga ya gudu tun kafin sojojinka su isa kasar mu sai manzon Allah ya ce alfaru min Allah wa rasulihi adiyu bin hatim wanda ya guji Allah da manzansa shine mai kulawa da ke qalat ita wannan mata ta ce summa mabawa tarakani manzon Allah sai ya wuce bai ce min komi ba ya kyale ni bayan ya tafi hatta idza kana al-gadu marrabi washe gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana kewaya waɗannan fursunoni sai ya zo wucewa kusa da wannan mata faƙultu lahu misla zalika sai na sake gaya masa irin abin da na gaya masa jiya ya rasulallah mahaifinmu ya rasu mai kulawa da ni ya gudu ya bani ka yi min falala ka min kyauta Allah ya saka maka wa qala li misla ma qala bil amsi irin amsar da annabi ya bata a jiya shi ya bata a yau yace mata alfaru min Allah wa rasulihi adi bin hatim mai kulawa da ke shine wanda ya guji Allah ya guji manzon Allah ya bar ƙasar nan saboda tsananin kin Allah da manzon shi annabi ya wuce bai ce mata komi ba hatta idza kana ba'da al-gadi marrabi ya sake dawowa zai wuce washe gari rana ta uku a lokacin da ya zo zai wuce sahabbai duk suna kulawa da abin da take yi a wannan karo sai ta ki tashi ta yi irin wannan roƙo ga annabi Muhammad. Ta ce wa kada ya istu na riga na ɗaya bai tsammani fa a share ilayya rajulun khalfahu sai ga wani mutum yana bayan annabi wani mutum yana tafiya ta bayan annabi sai ya min ishara ya min ishara da hannu ya ce min kumi fa kallimihi ki miƙe ki masa magana ki sake roƙon shi ba mamaki Allah ya taimake ki ya saurari bayanin ki to ita ce da wannan mutumin ya min ishara in mike in yi wannan roƙo fa kumce lai sai na sake miƙewa sai na ce ya rasulullah halakal walidu wa gabal wafidu famnun alayya manallahu alayka ya rasulullah mahaifinmu ya rasu mai kulawa da ni ya gudu kai min falala Allah madaukaki zai maka falala sai ta ƙara da cewa ah, ya rasulullah in ra'aita an takhliya anna wala tushmit bina ahya al-arab ya rasulullah in kaga zaka zaka fita sha'aninmu ka yafe mana kada ƙabilun larabawa su yi farin ciki saboda yadda muka samu kanmu a ciki domin mu mutanen gida ne masu daraja a da muna kaman sarauta ta ce fa inni ibnatu sayyidi qaumi saboda ni babana shine shugaban ƙabilata wa inna abi kana yahmid dimar babana ko ya kasance da mutumin kirki ne mutum ne wanda yake tsara mutuncin mutane wa ya ani babana ya kasance yakan sayi fursunoni da kuɗinsa ya ‘yanta su wa yushbi'ul ja'i babana ya kasance mutum ne wanda yakan dafa abinci ya tara mutane ya ciyar da su kyauta wa yaksul ari babana ya kasance mutum ne wanda yakan sai kaya ya raba ma mutane waɗanda ba su da sutura wa ya baifa babana ya kasance mutum ne wanda yake liyafa ga bako yana kyautata ma baki wa yut'imu ta'ama yana ciyar da abinci ga jama'a wa yafshi salama yana watsa sallama ga al'umma mutum ne mai kyautata zamantakewarsa da mutane ولم يرد طالب هاج ولم abadan sannan bai taɓa wato wani ya kawo masa wata bukata ya ki biya masa wannan bukatar ba sai ta ce mata ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ana ibnatu hatim ta'i ni ne fa yar hatim ta'i mutumin da ya shahara a zamanin jahiliya mutumin kirki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya hazihi ya ke wannan baiwar Allah hadhihi sifatul mu'minina haqqa abubuwan nan da kika siffanta na halin babanki siffofi ne na masu imani law kana abuki musliman da dai babanki musulmi ne latarhamna alaihi da mun yi masa addu'a Allah ya ji kansa saboda waɗannan halayya nashi halayya ne na musulmai amma ya yi rayuwarsa ya mutu kafin ma bayyanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce hallu anha ku kunce igiyar da aka ɗaure ta ku rabu da ita annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce fa inna abaha kana yuhibbu makarimal akhlaq saboda babanta ya kasance mutum ne mai son halayyan kirki wallahu yuhibbu makarimal akhlaq kuma shi ma Allah yana son halayya na kirki yana faɗan haka sai ga wani ana ce masa Abu Barda ya miƙe tsaye ya ce ya Rasulullah Allahu yuhibbu makarimal akhlaq ashe Allah yana son halayyan kirki sai manzon Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da wanda rayuwa take hannunsa ina muku rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa da da a ahadunil jannata illa bi husnul khuluqi babu wanda zai shiga aljanna muddin bashi da kyan hali inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda halin kirki na mahaifinta sai manzon Allah ya ce a sake ta ya ce a batta ya yafe mata ya ce mata kad fa'altu fala ta'jali amma duk da haka karki garaje ki bar garin nan ki tsaya tukuna hatta tajidi min qaumiki man yakunu laki sika hatta yuballigaki ila biladiki ki bari sai an samu wani mutum wanda kika amince da shi wanda zai dauke ki ya kai ki kasar ki hada ki da dan uwanki summa azinni idan aka samu wanda kika amince da shi summa azinni ni bihi sai ki sanar da ni a wannan lokaci zan baki damar ki bar garin Madina shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yafe mata bayan an yafe mata tace fa sa'altu an ar-rajul alladhi ashara ilayya an ukallimihi sai na tambaya shin wani mutum ne yake tafiya a bayan annabi din nan wanda ya min ishara da hannu ya ce min in ci gaba da roƙon annabi ta yiwu manzon Allah ya saurare ni faƙila li sai aka ce mun ai Ali ibn Abi Talib ne sayyidina Ali ne ya ba ta shawara ya ce ta ci gaba da roƙon manzon Allah qala ta ce faqumtu hatta qadima sai na zauna a madina har dai aka samu wasu mutane daga kabilar quba'a wa inna ma uridu an ata akhi bisham tace ni abinda nake so shine a je a hada ni da dan uwana wanda ya gudu ya koma siriya shine adiyu bin hati da aka samu wanda zai tafi siriya ita sai na taho na samu annabi sallallahu alaihi wasallam nace ya rasulullah qad qadima rafqun min qaumi li min qaumi li fihim siqatun wa balagun akwai wasu mutane da aka samu na amince da su kuma na tabbata za su isar da ni ga ɗan uwana ta ce to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji haka faka sani sai ya ɗauko sutura mai yawa ya bani wa hamalani ya ya bani raƙumi ya ɗora ni a kai wa a aƙwani nafaka ya bani guziri mai yawa yace ce je ki ki haɗu da ɗan uwanki kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai matsa mata akan sai ta musulunta ba ya yafe mata saboda halin babanta fakarajtu ma'ahum sai na fita tare da wannan ayari hatta qadimtu sham har dai na isa siriya adiyu bin hatim yana can siriya yana addinin kiristaniti din nasa yace ina zaune wannan ta kenan fa wallahi inni laqa'idun fi ahli ina zaune cikin iyalina fa nadartu ila dha'ina tasubu ilayya ta ummuna sai ga wato wani ayari suna tafiya naga sun doshi inda muke a cikin ayarin nan akwai mace akwai raƙumi wanda akan ɗora mace a kai shi ake cewa ba'ina da ganin irin wannan raƙumi ya doshi inda muke fakultu sai na ce ibnatu hatim ga kanwata ta iso kenan fa idza hiya hiya sai kuwa gashi ita ce falamma waqafat alayya lokacin da ta tsaya raƙumin ya tsaya kanwata shi ta sauko yace istahallat sai ta kama fada tana ta zaginsa Eh, eh, sai ya ce mata ibnatu hatim eh, ya ke kanwata ya ke uwata ki haƙuri take cewa alƙati'u zalimu kaga mai yanke zumunci a zalimi wato da ka samu labari sojojin annabi za su iso garinmu ihtamalta bi ahlika wa waladika sai ka ɗauki ƴaƴanka da iyalanka kawai ka ɗora akan raƙumai ka gudu wa tarakta baqiyata walidika wa auratika ka kyale ragowar iyalin ƴan uwanka da dangin babanka da al'aurarka Ah, ka bar su a baya wato ka bar danginka ka ɗauki iyalinka da 'ya'yanka kenan ka tafi da su to ai mu ma 'yan uwanka ne tana ta masa faɗa sannan sai ya ce mata ai ohayya ya ke yar uwata la taquli illa khaira kar ki rika faɗin magana a kai na face alheri fa wallahi malimin uzurin na tabbata ba ni da uzurin da zan baki ba shakka na yi laifi da har na bar ku a baya ban ɗauke ku mun gudu tare ba laqad sana'tu ma zakarti abinda duk kika faɗa na aikata ki yafe min ma nazala sai da ta gama yi masa faɗa kafin nan ta sauko daga kan raƙumin a aqamat indi to ta zauna tare da shi adi bin hatim yace fa qultu laha wa kanat imra'atan hazima ana nan sai ranar na ce mata dan na san mace ce mai hange tana da zurfin tunani yace makanwar tashi tunda kin zauna da Muhammadu kin ga halinsa ma za ta raina fi amri hazar rajuli me kika gani game da al'amarin wannan mutumin me ya ki game da muhammadu din nan sai ta ce masa wallahi ara an talhaka bihi sari'an ni kam shawara ta maza maza ka tafi ka haɗu da muhammadu din nan abin da yasa na ce maza maza ka je ka haɗu da shi fa in yakuni rajulu nabiyan falisabiqi ilaihi fadluhu idan ya tabbata annabin gaskiya ne to wanda ya riga zuwa gurinsa fa shine mai falala in annabin gaskiya ne to wanda ya riga zuwa gunsa shi ya ɗebe falalan wa in yakun malikan in kuwa sarki ne ba annabin Allah bane falan ta zilla fi izin to dai ba za ka rabu da ɗaukaka ba tunda za ka zauna a gefen sarki kai ma babu asara kenan wa anta anta kana nan dai da matsayinka abinda bature yake cewa if you can't beat them join them in ba ka iya cin nasara a kansu to je ka miƙa wuya ku tafi tare tunda ka kasa cin nasara a kan Muhammadu to ka je mana ka bi shi babu asara abin sa ai sai ta ce wallahi inna hazar rajul wannan mutumin da ka gani mutumin kirki ne na kin karawa saboda kaji kaji ga abin da ya min bayan ya yafe min ya bani raƙumi ya bani kaya ya bani guziri ga ayari sai da aka samu ayari amintattu waɗanda za su kawo ni wajenka sannan manzon Allah ya bari na bar garin Madina mutumin banza ba zai haka ba don haka na tabbata Muhammadu mutumin kirki ne ta ce masa na tafi wajen kaisar na ga irin yadda ya yi mulki wannan mutumin da na gan shi babu alamar mai mulki ne akwai alamar annabin Allah ne a shawara ta lau ataita hadar rajul da za ka tafi ga wannan mutumin shi zai fi maka fa in kana kaziban lam yadurruka idan makaryaci ne ba zai cutar da kai ba tunda dama kai mai ilimi ne wa in kana sadikan idan ko ya kasance mai gaskiya ne to alimta zaka sani ai tunda kana da ilimi sai dai sai ya ce to shikenan ya yadda fa kharajtu sai na fita in ji adiyu bin hatim hatta aqdima ala rasulillah har dai na iso ga manzon Allah a watan sha'aban shekara ta tara daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi sallam adiyu bin hatim yana isowa madina dama shahararre ne kasar larabawa duka an san shi sahabbai na ganin sa sai aka daga murya ana cewa adiyu bin hatim adiyu bin hatim gashi nan ya iso fa dakaltu alaihi na shigo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi masjidihi yana cikin masallacinsa fa sallamtu alaihi nayi masa sallama fa yace mani rajul wani mutum kenan fa qultu sai nace adiyu bin hatim ne da jin cewa adiyu bin hatim ne fa kama rasulullah sai manzon Allah ya mike wan lakabi ila baitihi ya kama hannuna muka tafi gidansa manzon Allah zai girmama shi annabi ya kama hannunsa suka tafi gidansa hatta idza dakhala baitahu sai da suka isa gida annabi sallallahu alaihi wasallam tanawala wisada sai ya ɗauko matashin kai min adamin mahashuwa lifan an cika matashin kai ɗin da ɓawon dabino matashin kai na annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin naka bane bawon itatun dabino aka cika iyakan jin daɗin manzon Allah kenan faqa zafaha ilayya sai ya jefa mun matashin ya ce masa ijlis ala hadihi ka zauna akan wannan matashi ya karrama shi kenan ya mutunta shi Adi bin Hatim ya ce a bal anta fajlis alaiha kai ka zauna akai ya Rasulullah ya ce bal anta kai ka zauna fajalastu sai na zauna akai saboda kar mu yi gardama Adi bin Hatim ya ce wajalasa Rasulullah bil ardi shi ko manzon Allah sai ya zauna a ƙasa qala a zuciya na qultu fi nafsi sai na faɗa a cikin raina na ce wallahi ma haza bi amri malikin wallahi al'amarin wannan mutumi ba irin na sarki bane sarki ba zai baka matashin kai yace ka zauna a kai shi ya zauna a ƙasa ba yace a zuciya na na faɗi haka ina zama sai yace ya adi bin hatim aslim taslim aslim taslim aslim taslim sau uku manzon Allah yana gaya masa ya kai adiyu bin hatim ka musulunta za ka kubuta sau uku yana faɗa masa sai ya ce inni ala dinin aini tuntuni musulmi ne ina addinin kiristaniti sai annabi ya ce ana a'lamu bi dinika minka ni na fi ka sanin addinin da kake kai yace anta a'lamu bi dini minni muhammadu kake cewa ka fi ni sanin addinin da nake yi fiye da ni manzon Allah ya ce kwarai ko na fi ka sanin addinin da kake yi fiye da kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa alam takura kusiyan ashe kai ba kirista bane tariqar rakusiya qultu bala hayna ce haka ne qala sai annabi ya ce alam takun tasiru fi qaumika bil mirba shin a addinin ku abin ya rike ka ina ce idan jama'an ku suka yi noma ko aka tafi aka samu ganima sai a baka kashi ɗaya cikin hudu duk abin da mutum ya samu zai baka kwata haka ne ko ba haka ba adi bin hatim yace bala haka ne kala sai yace fa inna zalika lam yakun yahillu laka fi dinika to a addinin ka na kiristaniti din haka din haramun ne Allahu akbar haka ne ko ba haka ba kala yace ajal wallahi wallahi gaskiya ne sai yace wa araftu annahu nabiyyun mursalun kuma na san akwai wani annabi da za a aiko ya alamu ma yujhal wannan annabin ya san abin da mutane ba su sani ba na tabbatar babu shakka haka ne amma ban tabbatar da cewa kai ne annabin da za a aiko din ba sannan sai annabi ya ce masa la'allaka ya adiyu inna ma yamna'uka min dukhuli fi hadha din babu mamaki abin da ya hana ka ka shiga wannan addini ma tara min hajatihim saboda talaucin mabiyana da ka gani ne ko na ka gan su mabukata ne wannan talaucin shi ya hana ka shiga addinin to idan wannan talaucin na mabiyana shi ya hana ka shiga addinin fa wallahi ina maka rantsuwa da Allah la yushikanna almalu an yafida fihim nan gaba kaɗan Allah zai ba su dukiya mai yawan gaske hatta la yujada man ya'khudhu har sai an samu lokacin da babu mai karban kyauta ko sadaka Allahu akbar zamani na zuwa nan gaba kaɗan Allah zai wadata waɗannan sahabban nawa da kake gani da talauci har sai an waye gari in ka ɗauki zakka ba ka samu mai karɓa ko za ka ba da sadaka babu mai karɓanta saboda kowa mawadaci ne don haka gwamma ma ka shiga yanzu a yi tafiya tare da kai sai ce masa wala Allah ka inna ma yamna'uka min min fihi ma tara min kasrati babu mamaki saboda yawan makiyan musulmai shi ya hana ka shiga addinin musulunci kana ganin gabas makiyan musulmai ne yamma makiyan musulmai ne kudu da arewa ko ina musulmai sun yi bakin jini a ko ina wa qillati adadihim sannan gashi adadin su bai da yawa wannan shi ya hana ka bin su ko sai ya ce fa wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ina maka rantsuwa da Allah la yushikanna an tasma'a bil mar'ati takhruju min al qadisiyya ala ba'iriha hatta tazura hadha al bayt la takhafu nan gaba kaɗan za a samu zaman lafiya musulmai su za su riƙe duniyar gaba ɗaya mace za ta tashi daga ƙadisiyya ta kamo hanya a kan raƙumi ita kaɗai ta zo maka ta yi ɗawafin ɗakin ka'aba ba ta tsoron kowa sai Allah wanda a wancan zamani ba ka isa ka yi tafiya nan da can ba sai kana tare da tsaro na wani babban mutumin garin da za ka nan gaba za a samu zaman lafiya musulmai su za su riƙe mulki annabi ya ce mulla kuma ina rantsuwa da Allah laushikan na an tasma bil qusuril bi min ardi babil kad futihat alaihim kuma ina fatan nan gaba manya-manyan fadojin sarauta na babila ƙasar farisa za a wayi gari sun zama mallakar musulmai musulmai za su ci yaƙi akan rom za su ci yaki akan farisa za a wayi gari babu mai ƙarfi a duniya sai musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa wa'azi nan take adi bin hatim ya ce fa aslamtu sai na furta kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya ce nan take sai na musulunta to bayan ya musulunta in ka duba sahihul bukhari hadisi na 4510 labarin yana cikin tafsirin ibnu jarir at-tabari a mujallal na uku shafi na 250 yace ataitu rasulullah na dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa'allamani islam ya karantar da ni musulunci wani ataliyar salawat ya siffanta min yadda ake salloli ga yadda ake a zahar la'asar magariba isha asuba kaifa usalli kulla salatin liwaqatiha yanda zan sallaci kowace sallah a lokacinta sun maƙala sannan sai annabi ya ce min iza ja a ramadan in wata ramadan ya zo فكل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ka rika cin abinci da daddare ka sha abin da za ka sha ba a haramta maka cin abinci ko shan abin sha ba sai farin zare ya bayyana daga baƙin zare na alfijir sun ma'atin masu yam ilallai daga wannan lokaci sai ka bar cin abinci ka kama azumi har dai zuwa dare adi bin hatim ya ce walam adir ma huwa ni ban san me annabi yake nufi da farin zare daga bakin zare ba fa fataltu khaytaini sai na tubka zare guda biyu ya dauki farin zare da bakin zare ya tubka min abyaba wa aswada ya daura a kafansa sai ya kwanta fa nazartu fihi ma inda alfajr da alfijir lokacin alfijir sai ya dubi wannan zaren ko zai iya bambanta fari da baki fara'aituhuma sawa'an ni dai na gazare ne har yanzu a kafa na ban iya bambanta fari da baki tace kai wannan magana ban gane ta ba fa ataitu rasulullah gari na wayewa sai yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu nace ya rasulullah kullu shay'in awsaitani duk abin da kai min wasiya da shi kad hafiftu na kiyaye shi amma abu ɗaya ne fa ban gane ba me ake nufi da ah, hatta ya tabayyana khaytul abyad min al khaytil aswad min al fajr me ake nufi da farin zare ya bayyana daga bakin zare na tubka zare na ɗaura a ƙafa na na kwanta da alhijin ni ban iya bambanta farin zare daga bakin zaren ba ƙala sai annabi ya ce wa ma mana aka yabna hatim me ya hana ka ka iya ganewa manzon Allah yana murmushi adibin bin hatim ya ce ka annahu qad alima ma fa'altu kamar annabi ya san abin da na aikata ne qultu sai na ce fataltu khaytaini ga abin da na aikata ya rasulullah na tubka zare guda biyu ɗaya fari ɗaya baki min abyada wa aswada fa nazartu fihima min al-layli da dare yayi can sai na duba wannan zaren fa wajadtuhuma sawa'an na duba sai na ga duk ɗaya ne ban iya bambanta farin daga baki ba saboda in gane lokacin da zan fara yin azumi fa dhahika rasulullah sai manzon Allah ya fashe da dariya hataru iya nawajiduhu yace har dai aka ga hakoran annabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala sannan sai annabi yace min alam a ƙulla min al shin da Allah ya ce kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al aswad bai ce min al ba ba a ce ka tufka zare ka daura a kafanka ba ana nufin ka daga ido ka kalli sama idan ka iya bambanta inma huwa bau'un nahari min zulmatil layl ka iya bambanta hasken yini daga duhun dare to daga wannan lokacin ne ake fara yin azumi ashe ba wai zare da ake tufkawa ake nufi ba haske da yake fitowa a sama a ƙarshen dare a lokacin ne ake nufin mutum ya bar cin abinci ya kama yin azumi wannan ita ce fassaran abinda Allah maɗaukaki yake faɗa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt abyadu abyad min al-khayt aswad min al-fajr ku ci abinci ku sha abin sha ba za ku bari ba har sai hasken dare eh, hasken alfijir ya bayyana daga duhun dare a lokacin da hasken alfijir ya fito ya bayyana ya bambanta daga duhun dare to daga wannan lokaci za ku baccin abinci ku kama azumi wa atimmu siyama ila sai ku cika azumin ku kuma zuwa dare abu na hudu da muke samun darasin sa a cikin wannan aya shine albarkan suhur domin suhur din nan shi ya bambanta azuminmu da na ahlul kitab kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin amr bin al-asi manzon Allah yake cewa faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi akalatu sahari bambancin azumin musulmai da azumin ahlil kitabi shine yin sahur wanda bai ci sahur ba azuminsa bai bambanta da na ahlul kitabi ba don haka sahur yana da albarka kamar kuma hadisin da ya zo a cikin sahihu sunanin nasa'i hadisi na 2042 wani sahabi ya shigo ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sahur ya samu manzon Allah yana cin abinci shine manzon Allah yake cewa innaha barakatun a aqakumullahu iyaha <clears throat> sahur nan albarka ne da Allah ya muku kyautanta fala tad'uhu kar ku bar yin sahur a cikin sahihu Targib hadisi na 1058 Abdullah bin Umar ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tasahharu walau bi jur'atin min ma'in ku yi kokari ku yi sahur ko da kurban ruwa za ku yi kadai karka ce kai baka iya yin sahur wannan kuskure ne ko da kurban ruwa ne ku tabbata kun yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna alal mutasahhirin Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga waɗanda suke yin sahur ah, don haka ba daidai bane musulmai su bar yin sahur annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahur din yana da albarka tasahharu fa inna fi sahuri baraka ku rika yin sahur don kuwa sahur akwai albarka a cikinsa muhammad bin salih al-usaimin ya kirga albarka kamar guda biyar wanda suke cikin sahur ya ce na farko idan ka yi sahur sahur ɗin nan zai taimaka maka har ka iya tsai da biyayyar biyayyarka game da umarnin Allah na yin azumi ka yi azumin nan lafiya na biyu idan ka yi sahur ka yi koyi da annabi Muhammad saboda manzon Allah dai yana sahur na uku idan ka yi sahur imtisalu li amri rasulillah ka bi umarnin annabi Muhammad saboda shi manzon Allah baya ga cewa yayi sahur kuma yayi umarni yayi umarni musulmai su rika yin sahur domin haka in kayi sahur ka bi umarnin annabi kuma kayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam na hudu idan kayi sahur to wannan yana wadatar maka duk abin da kake ci a bayan sahur din nan zuwa faduwar rana Allah ya sa albarka a cikin sa yana wato ɗauke maka buƙatar wani abinci har da rana ta faɗi sai yace sannan abu na biyar sahur din nan shine faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab shine bambancin azumin musulmai da kuma azumin ahlil kitab ah, ka duba tafsirinsa a mujallar na biyu shafi na uku darasi na biyar da muke samu a cikin wannan aya shine daidai ne mutum ya ci gaba da cin abinci har alfijir ya keto ah, kuskure ne mutum ya bar cin abinci a cikin dare kafin ma alfijir din ya kusan bayyana domin Allah ya ce kulu washrabu hatta ya bayyana lakum ku ci abinci ku sha abin sha har dai alfijir ya bayyana gare ku har ya bayyana gare ku don haka daidai ne mutum ya ci abinci har dai zuwa bullan alfijir din kamar yadda muka karanta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara a labarin adi bin hatim ta'i yake cewa huwa sawadul laili wa bayadun nahar a lokacin da ake iya bambanta duhun dare da kuma hasken wuni lokacin da musulmi zai bar yin sahur matukar wannan lokaci bai bayyana ba daidai ne ka ci gaba da cin abincinka darasi na shida shine mutumin da yake itikafi babu kyau ya tara da iyalinsa don Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi kada ku tara da matanku in dai kuna itikafi kuna cikin masallatai wanda yake itikafi baya tarawa da iyalinsa da rana ko dare kai da baka itikafi kana iya tarawa da iyalinka da daddare amma wanda yake cikin itikafi haramun ne saboda idan yayi eh, jima'i da iyalinsa to itikafinsa yana faduwa wannan yana nuna cewa ba kowaye aka halatta masa tarawa da iyalinsa ba wanda ya shiga itikafi ban da shi an ɗauke masa shi wannan ba zai tara da iyalinsa ba sai ya fita daga itikafi din da Allah ya kirga waɗannan abubuwa sai ya ce tilka hududullah waɗannan hudokoki ne na Allah fala taqrabuha kada ku kusance su bare ku saba musu kazalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi hakanan Allah yake bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum uh, yattaqun da fatan su kiyaye dokoki Allah shi samu gani za mu dakata haka sai kuma gobe insha Allah ma ci gaba daga kan aya ta gaba ah, ba ta tambaya ku ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتقبلنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرض علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم المنافقين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين